Guys, they're shooting at protesters right now. They're in total darkness. They've turned off the screen. Protesters are in darkness and they're shooting. Somebody has been killed. They're shooting now. Tag everybody that you can tag, please. Wani actress reformer McDermott fashawa da kuka akan harbin masu zanga-zanga 'yan sas Lagos. Ban jin lafiya ko kariya ba a wani namijin Afirka ba, Victoria Kimani ta Tauraro na Johnson a da Ame ta rasa yarta. Jama'a barka da warhaka barka da warhaka a wannan shirinmu na Celebrity G's, CBG's a kuma talabijin namu na Camera Boy TV. Ni ce naku Sugar Girl Sugar Fresh barka da zuwa. An kashe wani actress McDonald's Yufa ma tana nan tana kuka tana ce an kashe wansu a wurin wannan zanga-zanga din sai matasa wai sun zo na lafiya lau suna nan suna yan sas sai kawai ga harbe-harbe a lokacin nan da suka zo na ta ce mutane kowa ya je retweet da mutane su sani abin da yake faruwa tana ce yanzu mutane ana nan ana harbi gaba daya a wurin nan tana nan tana kuka ta saki tana ta kuka tana ce a je a rubuta a tweeting wai mutane yan matasa ana kashe su ana har harbi haka tana nan tana kuka tana faɗawa. Tauraro na Johnson wato wanda take cikin shirin da Johnson Family a da Ame ta rasa yarta. Yiwa ta fito da safe tana rubuta a Instagram page nata wai ta rasa yarta. Tana nan tana ce a taya ta a addu'a da wannan abin ya mata zafi sosai. Me yasa yarinyar nan za ta samu ta tafi ta barta ta ta samu ubangiji. Tana nan tana roƙo mutane su sa ta addu'a don tana cikin bakin ciki. To yanzu a da amin Allah ya da ke kuma Allah ya baki sanyin zuciya gifts Allah sa samu hutu. yanzu za mu so kawurin Victoria Kimani. To Victoria Kimani tana ce ita bata samu lafiya ko karya a wurin namiji as far as Africa ba. da mazajen Africa ba sa ba ma 'yan mata, ba sa ba ma budurwa murna, murya. suna nan suna sa matasa a kasansu ba sa san mata suna magana suna nan suna karya su da singing asif mata da below them haka nan tana faɗa tana ce ita ba za ta taɓa so na mijin da yana nan a Africa ba yar Kenya nan tana ce mazajin Africa they are very oppressive they are very autocratic haka tana nan tana faɗa tana ce mazajen Africa ba sa ba ma mata murya suna son mata su dinga zama a kasa da su haka tunan tana faɗa so ita ba ta yi ta ko wani soyayya da wani ɗan afirka ba haka victoria kamani tana faɗa to jama'a na gode da kuka bi ni har karshen wannan celebrity gist namu to yanzu ina sa a mana wani alfama abimu a instagram handle namu watu camera boy da tv hausa a kuma bimu a youtube page namu watu camera boy tv a like a subscribe to na gode ni kuma abini anawa instagram page in watu sugar underscore fresh sugar fresh to na gode sai mun sake haduwa released a new single called Fuck You around March 10 and it used that challenge as a preamble for or to the song. Now, this is, a lot of fans have jumped on it, A-list artists, if, let's just say artists generally. We have people like M.I. Abaga, yes, I said it, M.I. they have got Eve